God. Um... أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح Selamun Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آجکل جنگ عذاب کا a cikin waɗannan makonni da suka wuce mun ci gaba da tattauna game da yakin handak inda aka ambata cewa mashirkai a sanadiyar wannan guguwa da ta taso sai suka tarwatse daga farfajiyan yaƙi bayan sun gudu an kawo a cikin tarihi inda aka ce da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mashirkai suka gudu ya kuma sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ce al'ana zuhun wala ya zunana wato yanzu a gaban mu za mu dinka yakar su ba za su dinka fitowa yakin mu ba kuma wannan shine abin da ya faru tun daga wannan lokaci ƙurasha ba su sake samun jarintar yakar musulmai ba alhali manzan allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya samu galaba akan makka ala ayi halin washe gari sai ya kasance babu mushrikai a wannan farfajiyar yaƙi kowa ya gudu saboda haka sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmai da su koma gida kowa ya koma madina sannan an rawaito cewa an ɗauki kwanaki goma sha biyar ko sha shida ana wannan yaƙi wasu sun ce kwanaki ishirin wasu sun ce kuma ya kai ma wata guda akwai mutane tara waɗanda suka yi shahada akwai sa'ad bin mu'az wanda ya yi rauni a wannan yaƙi amma daga baya kuma ya yi shahada sai kuma abdullah bin sahal سنان توفي بن نومان سابا بن علي كاب بن زيد قيس بن زيد بن عمرو انن سكي شهادة سكما عبد الله بن ابي خالد ابي سنان بن ابي صخر شيما يي شهادة سنن صحابي غدا بيو وان دا سكي شهادة وان نار غانا امباتيسو وان سوني سكجي سكتت تبتبتو بيانين سري game da abu safiyan sai ya zama mutane 21 kenan sulaim da safiyan su ne aka fara kashewa daga mashirkai kuma akwai mutane uku waɗanda aka kashe abdul bin wood naufal bin da kuma uthman waɗannan an kashe su lokacin yaƙi akwai kibiya da ta harbe su a sanadiyar haka suka mutu lokacin yakin ahzab gaskiya abin da ya faru daga baya abin al'ajabi ne da mu'ujiza hazrat mirza bashir ahmad ya rubuta cewa bayan kusan kwanaki 20 da aka zagaye musulmai mushirikai sun koma daga baya ba tare da sun ci nasara ba a wannan yaƙi sahabbai ba su yi mummunar hasarar rayuwa ba mutane biyar ko shida aka kashe sa'ad bin mu'az wanda ya kasance shugaban kabilar aus ya yi mummunar rauni wanda daga baya shi ma bai warke ba wannan ya kasance barbar hasara ce ga musulmai wadda daga baya sun kasa musanyata mutane uku daga cikin mashirkai aka kashe amma a wannan yaƙi mashirkai sun sha kayan da tun daga wannan lokaci ba su iya tattaro da dakaru ba suka zo suka farwa muminai ko kuma suka farwa madina domin haka sai bisharar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta samu tabbata kalma da kalma bayan mushrikai sun bar wannan guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mutane da su koma saboda haka sai musulmai suka bar farfajiyar yaƙi suka koma cikin madina yaƙin handak wanda kwatsam ya datse duk da yaƙi ne wanda yake mai matuƙar muni domin kafin wannan lokaci musulmai ba ta taɓa fuskantar mayaƙa masu yawa ba kwanan kuma ba su taɓa fuskantar mayaƙa bayan wannan ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wannan wata girgiza ce da ta girgiza tushen musulunci baki ɗaya da musulmai zuciyarsu ta kai wuya masu rauni suka fara tunanin cewa ƙarshen musulunci ya kawo wannan girgiza ta girgiza su kusan wata guda sannan inda ya kasance dubban dabbobi masu son zubar da jini suka zagaye su wannan mummunar jarabawa da suka fuskanta sai ta kara muni da yaudarar banu ƙuraiza game da wa'annan yahudawa wa'anda ba sa godewa allah duk da manzon Allah sallallahu alaihi cikin karamci kuma daga baya ya umarce su da su bar Madina cikin zaman lafiya a sanadiyar shedancin shugaban waannan Yahudawa ne sai ya zama dukkan ƙabilun Larabawa suka ingiza wajen ganin cewa sun kawar da musulmai daga ban ƙasa a Madina ba shakka abu tabbatacce shine a wannan lokaci da a ce wa'annan dabbobi sun samu damar shiga cikin gari da ko da mutum ɗaya ba zai rayu ba kuma da mutuncin mata musulma da ba zai kubuta ba to amma kuma a sanadiyar falalar ubangiji da rahamarsa da kuma taimakonsa ta inda ba a sani ba sai ya zama wannan mummunar randuna aka kawar da ita aka samu babban nasara sannan musulmai suka kasance masu godewa ubangiji kuma suka koma gidajensu suna masu gamsuwa to amma sai dai kuma wannan barazana da zagon ƙasa da mutanen banu ƙuraiza suke har yanzu tana nan sun zo sun rufe gidansu sun rufe ganuwarsu suna tunanin cewa yanzu babu wanda zai iya cutar da su sai dai kuma yanzu abu ne wanda ya kasance wajibi a kawar da makircinsu wajibi ne yanzu a kawar da makircinsu domin zamansu a madina bai wuce na kumurci da ke ƙarƙashin ciyawa ba irin wannan mu'amala da aka yi da banu nadir ta koyar da cewa ko da ka kyale wannan maciji a cikin raminsa ko ka bashi ya fito waje to ba shakka dai mun san cewa zai yi lahani wata rana to ala ayya halin domin ganin cewa an kawar da su banu ƙuraiza sai aka ɗauki mataki a kansu wannan shi yasa ake kiran shi gazuwa banu ƙuraiza wanda ya faru a shekara a zulƙa'ada shekara ta biyar bayan hijira watu alib da da shida goma wato 1612 kenan miladiya sannan kuma wannan ambata a cikin alkur'ani inda Allah ya ce wa an zalar ladina zaharuhum min ahalil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير أنا الله سبحانه وتعالى وإن دسك كسن شيء دعا أهل الكتاب وإن دسك تيم كاموس سكزو سكو دعا غاني رسول sannan akwai wani rukuni da suke yaƙi da ku akwai kuma wani rukuni wanda kuka kama daga cikinsu kuma allah ya ba ku gadon dukiyoyinsu da ƙasarsu kuma hakika allah mai iko ne akan komai mutanen banu ƙuraiza bari mu ga gabatarwa game da su sun kasance kabila ce ta yahudawa sannan kuma suna zaune kusa da madina a wata ganuwa mai karfi a wannan lokaci ƙuraiza da nazir 'yan uwan juna ne sannan suna da alaƙa da dangin annabi haruna ɗaya ana kiransa banu ƙuraiza ɗayan kuma kabilar ana kiranta banu nazir an riga an ambaci abin da ya haddasa wannan yaƙi a hudubar da ta gabata sannan kuma aka ce banu ƙuraiza sun kasance mutane ne waɗanda suka bijirewa musulmai suka saba alkawarin da suka yi da kuma yarjejeniyar da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka shiga yaƙi lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama yakin khandak tun kafin ma ya gama sauki sulken yakinsa ya shiga gida tare da hazrat aisha ya tambayi aka ba shi ruwa ya wanke gashinsa akwai ruwa da ta ce ya riga ya yi wanka sannan sai ya nema aka ba shi turare ya yi sallar azahar hazarata isha ta rawaito cewa wani mutum ya yi mana sallama lokacin da muke gidanmu da ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je gare shi a wannan lokaci ina kallo ta kofa sai na lura da cewa hazrat dihya kalbi ne ke zaune a wajen gida sannan kuma yana goge ƙasa daga fuskarsa yana sanye da rawani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jingina a jikin bango sai ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauke yakin ka mu ba mu haka ba a wata ruwayar kuma sai aka ce lokacin da ka rabu da makiya mala'iku ma ba su riga sun sauke silken su ba sai ya ce ko mala'iku ma ba su gama sauke silken su ba har sai mun kai hamra asad kuma allah subhanahu ta'ala ya kaddara cewa mashirkai za su sha kayi sannan sai ya ce sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga banu ƙuraiza hazrat aisha ta ci gaba da cewa a wannan lokaci sai na shiga ciki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai na tambaye shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wannan mutum da kake tattauna da shi sai ya ce sai manzon Allah ce kin ganshi sai na ce eh na ganshi sai ta ce ke wa kike gani yayi kama da shi sai hazrat aisha ta ce yayi kama da dihyal qalbi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mala'ika jibril ne saboda ka anan a bayyane yake cewa mala'iku ba su sauke silken yakin su ba wato mala'ika ne mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce mana mu tafi ga banu quraiza saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarta da annabi sansanin banu quraiza kuma a sallar la'asar a can saboda haka sai mana sahabbai suka tafi to biyayyar sahabbai shine lokacin da sallar la'asar ya kusa suna kan hanya gashi muktarinta ya kusa karewa sai wasu suke tunanin cewa bari mu yi sallah saboda haka sai suka yi sallah saboda ka a bukhari an rawaito cewa wasu sahabbai sun ce tunda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mi sallah a can sansanin banu kuraiza saboda haka ko da lokacin sallah ya wuce za mu yi sallan mu a can saboda haka akwai saɓani game da wannan ruwaya a tsakanin musulmai wasu sun ce an isa can lokacin da rana ta faɗi sannan suka yi sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi fada ga waɗanda suka yi sallah lokacin da suke hanya ba ko kuma waɗanda suka yi sallar su bayan rana ta faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Hadrat ali ya bashi jattuta wannan bukhari ne wannan bukhari ya kawo wannan ruwaya da sauran littattafan tarihi da farko dai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara tura Hazrat Ali da wasu rukunan sahabbai a gaba sannan daga baya sai ya bi shi hazarat mirza bashir ahmad sahib shi ma ya tattauna wannan batu inda yake cewa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka gama yakin khandak ya koma cikin gari bai ma gama sauke silkan yakinsa ba ya yi wanka sai aka yi masa ishara ta hanyar wahayi cewa matukar ba a gama yanke hukunci game da banu ƙuraiza ba manzala sallallahu alaihi bai kamata ya ajiye sulken yakinsa ba saboda haka sai aka sanar da shi cewa ya nufi sansanin banu quraiza kai tsaye saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi ya umarci sahabbai cewa kowa ya nufi sansanin banu quraiza kuma za a yi sallar la'asar a can haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi sai ya tura Hazrat Ali da wasu sahabbai suka wuce gaba game da ruwayar hazrat aisha an ce abin nan da ya faru kenan sannan hazrat mirza bashir ahmad ya faɗa haka tana iya yiwa hazrat aisha ta ga duka wannan abu da ya faru sannan game da su wato yayin da suka nufi banu ƙuraiza a rawaito cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ibn ummu makhatum a matsayin shugaba inda ya tura shi zuwa ga banu ƙuraiza ya kasance kwanaki bakwai suka rage kafin zulƙa'ada manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya silken yaƙinsa ya riƙe mashinsa da kuma garkuwarsa sannan ya hau dokinsa musulmai kuma a wannan lokaci suna da dawakai guda 36 manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi da sahabbansa ibn sa'ad ya kawo cewa akwai mutane dubu uku da suka tafi tare da manzan Allah kamar yadda aka ambata Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu ya riga ya wuce gaba zuwa banu Quraiza kafin manzan Allah ya taho da ansar da muhajirin Abu da ya ce lokacin da muka isa banu Quraiza Hazrat Ali ya riga ya sauke tutarsa da ya gano su sai ya ga cewa lalle wa'annan mutane sun yi shirin yaƙi saboda haka sai suka zagaye ganuwarsu sai banu ƙuraiza suka fara la'anta da faɗin wasu maganganu na ɓatanci ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam hazrat ali ya ce sai muka shiru ba mu ce musu komai ba ya ce amma takubba za ta yanke hukunci tsakaninmu da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya iso banu ƙuraiza sai ya iya da zango a gurin da ake kira bi'iril anna a cikin sira khatamun nabiyin hazrat mirza bashir ahmad ya faɗi ya ce lokacin da hazrat ali ya isa sansanin banu huraiza maimakon su yi nadama su roƙi afuwa da rahama game da bijirwar da suka yi banu ƙuraiza shugabanninsu wanda hadda shugabannin banu nadir wanda shine ummul aba'is na kaddasa na haddasa wannan mummunar ta'asa sai a fili suka fara batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a wannan lokaci suka kasance masu matukar nuna batanci da rashin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar zage-zage bayan hazarat ali da rundunarsa sun isa wannan guri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanya sulkan yakinsa ya baro madina a wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan doki tare da sahabbai da yawa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa da ganuwar banu quraiza sai ya haɗu da hazrat ali yana jiran ya tarbe shi hazrat ali ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na ganin ba sai ka ci gaba ba mu mun isa da mu je mu zartar da hukuncin da ka tura manzala sallallahu ya fahimta sai ce shin mutanen banu ƙuraiza suna batanci gare ni wato ya lura da cewa hazrat ali yana nema ya kare mutuncinsa da kunnensa da karyaji sai hazrat ali ya ce e ya manzan allah sallallahu sai manzan allah sallallahu ya ce ba damuwa qad udhiya musa bi akthar min hadha wato ai musa ma alaihi salam an riga an cutar da shi fiye da haka domin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya da ya isa sansanin banu quraiza sai ya yada zango a wata ruwayar kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hazrat ali kada ka damu ai su ba su da irin jarintan nan da za su faɗi abin da suke faɗi a gabana saboda haka cikin jarunta sai ya matsa gaba sannan bari mu dubi abincin da aka ci a lokacin wannan gazuwa inda aka ce sahabbai sun taru lokacin sallar isha sa'ad bin abu ubada ya kawo raƙumi wanda yake ɗauke da dabino sai musulmai da manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka taru manzan allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya yabi wannan dabino da aka ci kuma game da cikakken sharhin yadda aka zage banu ƙuraiza an rawaita cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya zo washe gari da safe sannan sai tare da sahabbansa su kuma suka zagaye sansanin banu ƙuraiza suka yaƙe su su kuma yahudawa su ma sun yi yaƙi ta hanyar jefo duwatsu daga cikin ganuwarsu sannan sun ɗauki dare a cikin wannan ganuwa nasu sannan ɗaya bayan ɗaya ko da sannu suka dinka kawo wa musulmai hari musulmai suna kare kansu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ci gaba da harba kibiyoyi har sai da yahudawa suka saduda sannan sai suka ce ku kyale mu muna son mu tattauna wannan a tsakaninmu manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to babu damuwa daga nan sai ya turo wani domin a tattauna manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi <clears throat> cewa da a kyale su sai suka ce kana iya karɓar dukiyarmu da kuma makamanmu sannan ka kyale mu mu yahuda suka ce za mu bar wannan ƙasa ba tare da matanmu da 'ya'yayenmu ba za dai kawai mu ɗauki raƙumi amma manzala sallallahu bai yadda ba sai abad ya ce mu ba ma buƙatar dukiyarmu waɗanda raƙuma za su ɗiba manzala sallallahu ya ce ya ce su fito daga cikin ganuwarsu to amma yahudawa ba sa son su fito daga cikin wannan ganuwa su karɓi hukuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka koma su kuma banu ƙuraiza sai suka tattauna a tsakanin juna game da mai ya kamance su su yi to da aka ci gaba da zagaye su na tsan wani lokaci sai daga baya suka tattauna da juna inda suka ce mun rantse yanzu muna fuskantar wahala kuma ina iya gabatar da zaɓi guda uku ko ra'ayoyi guda uku idan kuna so sai aka ce wa inne ra'ayi ne sai ka bin ashraf ya ce ko dai mu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne domin mun rantse da Allah mun san cewa an riga an bayyana mana shine annabi na gaskiya kuma shine wanda aka faɗi a cikin littattafanmu masu tsarki ta hanyar masa mu a dukkan mu za mu kubuta kuma kun san cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne na gaskiya babban dalilin da ya sa ba mai masa mu mubaya'a ba saboda ya kasance balarabe ne ba daga bani isra'ila ba saboda daga ko daga ma ina yake allah ya riga ya kaddara ya mayar da shi annabi domin haka mai masa mu baya a kawai sannan sai ya ci gaba da cewa ba na son in saba alkawarinmu da shi amma wannan jarabawa ce da muka fuskanta a sanadiyar huyai bin akhtar sannan sai ka'ab ya ce shin kun tuna cewa ibn jawaz wanda ya kasance malami ne na yahudawa kun tuna abin da ya faɗi lokacin da ya zo gare ku inda yake cewa ni na bar baitul maqdis na ga inda na bar baitul maqdis sannan na je inda ake shuka dabino mutane suka tambaya me yasa sai ka bin asad ya ce ya ce ya ce ya ce saboda annabi ya kusa bayyana kuma idan ina rayu a wannan lokaci zan yi masa mubaya'a in yi imani da shi kuma in duk wanda ya zo daga bayana ya san cewa shi ne wanda za a turo kuma mutane su yi masa mubaya'a su bi shi saboda haka na yi imani da dukkan waɗannan littattafai wato waɗanda suke gabanin wannan da kuma waɗanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkur'ani sannan sai ya ce ina fatan a isar da sallama ta zuwa gare shi kuma na so a ce na yi imani da shi idan ya bayyana a zamanina sai ka ya ce to kun gani gwanda mu yi mu baya a ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma bani ƙuraiza suka ce bayan wannan tattaunawa da aka yi to mu ba za mu ba kuma za mu yi watsi da littafin annabi musa ba sai kabi ya ce to idan ba ku karɓi wannan ba ta biyu shine mu mu kashe matayenmu da 'ya'yanmu sannan sai mu farwa manzan allah sallallahu wasallam kun ga haka ba za mu dinka fargabar abin da zai faru daga baya game da 'ya'yanmu ba idan mu an kashe mu to kaga sai a kashe mu sai ya zama idan an kashe mu kaga babu wanda zai damu da sha'aninmu idan kuma mun ci nasara don ina rantse muku da cewa muna iya sake yin aure mahayayyafa sai mutanen banu ƙuraiza suka ce me kake tunani idan mun kashe matayenmu da 'ya'yanmu waɗanda ba su san komai ba ya rayuwarmu za ta kasance idan mun kashe su to abu na uku kuma shine ra'ayi na uku shine yau ranar asabar ce to ku sani cewa musulmai ba za su yi tunanin cewa za mu yaƙe su ba saboda sun san ba ma yaƙi a wannan rana saboda haka muna iya far musu a wannan rana a haka sai mu ci nasara to amma banu ƙurai zama ba su ɗauki wannan shawarar ba a haka sai waɗannan ra'ayoyi guda uku na ka'ab banu ƙuraiza ba su karɓe su ba sai wani huda shi kuma sai yake cewa ya ku yahudawa ku kun yi yarjejeniya da manzan allah sannan kuma kuka saba wannan alkawari da ina daga cikin waɗanda suka yi wannan alkawari amma yanzu bana daga cikin waɗanda suka bijire idan ba ku yi masa mubaya'a ba wato idan ba za ku yi mu baya a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to akalla ku bi koyarwar yahudawa mana ku biya yadiya ban san ko za ku yarda da wannan ba amma dai akalla mu gwada to mutane ma ba su yarda da wannan ba sai suka ce ai gwanda mu mutu sai amr ya ce to gaskiya ba abin da zan iya muku sannan sai ya bar wannan guri ya zo ya wuce ta masu gadin musulmai amr bin maslama shike wannan guri sai ya tambaya wane ne wannan sai ya ce amr bin sauda amr bin maslama ya ce to kana iya wucewa sai ya ce allahumma la tahrimni wato ya ubangiji ina neman gafararka to a haka sai aka kyale shi ya wuce sannan sai ya zo masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan guri ba a san dai inda ya tafi ba lokacin da aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi saboda ikhlasinsa akwai mutane uku suma waɗanda suka bar wannan ganuwa suka shiga musulunci su ma daga baya suka shiga cikin kariyar musulmai sannan akwai batu na abu lubaba inda aka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara karfafa kamu ga banu ƙuraiza lokacin da lamari ya musu kunci sai banu ƙuraiza suka turo sako ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a turo musu hazarat abu lubaba bin abdulmunzir domin mu tattauna da shi wannan ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suke kawance da banu ƙuraiza ne sai mazala sallallahu ya tura shi lokacin da suka ga da suka gan shi sai mazan suka zo gare shi mutane suka fara magana ga shi amma shi kuma ya tausaya musu to amma wannan makirci ne da suka yi kab ya ce wa abu lubaba ka sani cewa mu mun zaɓe ka domin ka wakilce mu manzan allah sallallahu wasallam tana iya yiwa ba zai karbi wani hukunci da muka yanke ba shin kuna ganin mu yadda da hukuncinsa abu lubaba sai ya ce e ku yadda to amma sai ya ishara da hannunsa zuwa ga makogaransa wato kamar a kashe su kenan sai abu lubaba ya ce gaskiya ni na yi kuskure game da manzo gaskiya ta hanyar ishara da na yi da hannuna sai kai tsaye na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan idanuwa na suna cike da hawaye hadda na musulmai suna jira amma sai na ta hanyar na je masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ban je kai tsaye gaban manzan Allah ba sai na ɗaura kaina a jikin masallaci na ce ko dai in mutu a wannan guri ko kuma Allah ya gafarta mini saboda wannan ishara da na yi ta cewa za a yanka su sannan na rantse na ce ba zan sake koma ga banu ƙuraiza ba ba zan sake tattauna da su ba inda ne wannan mummunan kuskure da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin abin da na yi sai ya ce to ku kyale shi Allah subhanahu ta'ala ya yanke hukunci game da shi da a ce ya zo gare ni da na yi addu'a Allah ya gafarta masa to tunda ya tafi ku kyale shi hadarat abu lubaba ya ce sai na shiga cikin yanayi na kunci tsawon dare da yini bana ci bana sha ina cewa kaina zan ci gaba zama a cikin wannan yanayi ko dai har in mutu ko Allah ya gafarta mini sannan ya ce akwai wani mafarki da na yi a wannan lokaci inda muka zagaye banu ƙuraiza a cikin mafarkin ya ga cewa ya yi wanka ya tsarkake kansa ya sanya turare to sai ya nemi a masa fassarar wannan mafarki sai aka ce masa wato kai za ka fuskanci kunci da jarabawa amma kuma daga baya za ka ci nasara ya ce a daushe ina tuna wannan mafarki sannan ina addu'a allah subhanahu ta'ala ya gafarta mini bisa kuskuren da na yi na ci gaba a cikin wannan yanayi ya hasse da na yi rauni kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani na ibn hisham ya ce ya kasance a wannan jigo na masallaci kusan dare shida daga bisani Allah ya saukar da wannan aya wa a haruna tarafu bi dhunubihim khaladu wa amalan salih wa amalan sayya'a asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim akwai wasu waɗanda suka yadda da kuskuren da suka yi sannan kuma suna fatan allah subhanahu ta'ala zai karɓi tubansu domin allah mai matuƙar karɓar tuba ne mai kuma karamci game da tuban abu lubaba an rawaito cewa yana gidan hadarat ummi salama ta rawaito cewa na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi washe gari sai na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ko da yaushe ya sanya ka cikin farin ciki mai yasa kake murmushi sai ya ce yau na samu albishir game da Abu Lubaba sai na tambaya ya manzan Allah shin zan je in isar masa da wannan albishir ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kina iya zuwa ki isar masa saboda haka sai ta je inda yake ta ce ya abu lubaba yi farin ciki domin Allah subhanahu ta'ala ya karɓi tubanka sannan sai mutane suka je domin su kwance shi abu lubaba ya ce a'a ka ku kwance ni ni ina fatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa ya kunce ni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar asuba sai ya je da hannunsa mai albarka ya kunce sannan sai abu baba ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam tubana shine in bar wannan guri da wannan ƙasa inda ne wannan kuskure babba sannan in sadaukar da ta a bisa ta farkin ubangiji sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaso ɗaya cikin uku na dukiyarka ya wadatar ala halin a sani karara cewa game da abu lubaba abin da na kawo yanzu na tarihi wa'annan ba sa cikin siha sita tana iya yiwuwa cewa abu lubaba tana iya yiwuwa kuskure ne ko kuma dai abu ne ala dai an kasa a cikin batu na tarihi hazrat mirza bashir ahmad sahib shi ma ya kawo wannan batu inda yake cewa lokacin da banu ƙuraiza suka gaji da wannan yaƙi lokacin da aka zage su sai suke ganin cewa sai suke ganin gwanda su nemi wanda ya san su da ya shigo cikin ganuwarsu sannan su ƙoƙarin bincike game da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ƙoƙarin yanke hukunci game da su sannan sai su san matakin da za su ɗauka saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nemi abu lubaba bin munzal ansari a tura musu shi sai manzon Allah ya tura musu shi wato manzon Allah ya yarda ya shiga cikin ganuwarsu shugabannin banu ƙwaraiza sun riga sun shirya makarkaciya cewa abu lubaba yana shiga domin su nuna kuncin da suke ciki mata da yara su taru sannan su dinka kuka haka sai abu lubaba kuma ya shiga cikin wannan tarko nasu yana shiga sai ya fara tausaya musu lokacin da banu ƙuraiza suka tambaya kaga yanayin da muke ciki shin mu fito daga cikin ganuwar mu ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanke hukunci game da mu sai Abu Lubaba ya amsa amma kuma sai ishara da hannunsa zuwa ga makogaransa cewa za a kashe su wannan ƙarya ce manzan Allah sallallahu alaihi ko kusa bai yi ishara zuwa ga wannan ba to amma kasancewa yayi wannan tasiri sai kuma abu lubaba shi kansa ya fara kunci kuma wannan ya nuna masa cewa wannan za a kashe su saboda haka sai ya yi nadama shi ma da kansa a cikin nadamarsa sai ya je ɗaura kansa a cikin masallaci har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe masa ya kunce kansa ala halin wannan sai ya zama tafarkin da banu ƙuraiza su kansu suka halaka domin sai cikin girman kai suka ce ba za su fito daga cikin ganuwarsa su dinka kamsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi halin zan ci gaba da tattauna wannan batu a hudu ba ta gaba yan ahmadiyya da ke pakistan su ci gaba da kawunan su addu'a domin jarraba da suke fuskanta tana ci gaba da karuwa allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da ba su kusanci gare shi kuma su ci gaba da addu'a domin yanayin su yana ƙara muni Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da rahamarsa a kansu sannan dukan 'yan ahmadiyya da ke faɗin duniya musamman sutura 'yan ahmadiyya da suke pakistan a addu'a ku tuna 'yan ahmadiyya da ke bangladesh su ma 'yan bangladesh su yi wa kawunansu addu'a allah ya kare su su ma suna fuskantar kunci ku yi wa 'yan ahmadiyya da suke aljazair addu'a Allah ya kubutar da waɗanda aka ɗaure a bisa tafarki na gari Allah kuma ya kaifafa imaninsu ku yi wa 'yan ahmadiyya da ke sudan addu'a su ma suna cikin mawuyacin hali akwai yaƙi da ake a can abin takaici ne cewa mutane suna fuskantar kunci a sanadiyar wai sun yi kalmar shahada kuma mutanen da suke kalmar shahada ne suke cutar da su mutane da yawa suna neman su cutar da musulmai ku ci gaba da addu'a allah ya sa gwamnatin isra'ila da kuma amurka da sauran gwamnatoci su daina shaidancin da suke a gaza to su kansu ma su ma musulmai akwai bukatar su ma su bi umarnin ubangiji domin su samu kusanci gare shi su kuma zama abin koyi ga sauran al'umma mu kawar da saɓani da ke tsakanin mu da rabuwar kawuna domin ta nan ne kaɗai taimakon ubangiji da rahamarsa za ta sauka ka zama mumini na kwarai sannan ka yi wa muminai na kwarai addu'a allah ya ba kowa ikon yin haka الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر